أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a. ranar ɗaya ga watan rabiul awwal watan uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya miladiyar isa dan maryam alaihi salam idan lissahin ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon allah ya yi mana jagora godiya ta tabbatar ma Allah kamar yadda ubangijinmu yake so kuma yake yarda na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai fa'ida abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne hira da aminci na Allah su kada tabbata gare shi da sahabbansa da iyalansa da duk wanda ya biyo shi da kyautatawa har ranar da addini zai yi amfani bayan haka ku ƙara jin tsoron Allah ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa daga dukkanin laihuka sai ku samu arzikin duniya da lahira lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mu gaba daya da jin tsoronsa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya kowa yadda suka yi imani ku ƙara jin tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada ku kuskura mutuwa ta same ku face kuna musulmi Allah ya sake cewa ya kowa suka yi imani ku ƙara tsoron Allah idan za ku faɗan magana ku faɗi magana daidaitacciya in kuka yi haka Allah zai kyautata ya gyara muku ayyukan ku? ya gafarta muku zunubanku <coughs> to wanda ya ma Allah da'a da manzon Allah to hakika ya samu arziki babba ya ku bayan Allah hakika huduban ta yau tana magana kuma tana tsoratarwa akan bidiyoyi kan bidiyoyi daban-daban dada bale bidiyar maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ga mu muna rabiul awwal kuma yan bidiya yanzu ne za su tunawa da annabi mu kan mahalin sunna ba sadda ba mu tunawa da shi ta sadda kai ne baka tuna da manzon Allah ba ai kai hasara ka lalace cikin kowane yini muna tunawa da annabi sallallahu alaihi wasallama muna ambato ne sai da aka ce muhammadu rasulullah muna cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sadda mai kiran sallah ya ambaci muhammadu za mu tuna da shi duk sadda muke rayuwa muna tunawa da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ashe hasara ce fata ce ka ce ba ka tunawa da manzon allah sai shekara ta kewayo alama ta nuna ƙarya ka kai ba ka tunawa da manzon Allah ba ka tunawa da shi ba ka tunawa da shi da kana tuna da shi ba a cewa sai shekara ta kewayo sannan za ka tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to keɓe wata rana a yi taro na al'umma a yi karanci-karancin alkur'ani a yi karanci-karancin waƙoƙi a yi karanci-karancin hadisai a yi tarihi a yi waƙoƙi a kashe abinci a haɗa maza da mata a yi taro matukar ya haɗu da maza da mata ga wayannan ayyuka to ya zamo bidi'a muharrama malamai suka ce amma idan ba haɗa shi da maza da mata ba to ya zamo bidi'a makaruhiya wadda Allah bai ce a yi ba bai yadda ba bai so annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba da umarni ba bai ba da damar a yi ba don haka da bidi'a muharrama da makaruhiya kowace ka aikata an mai san a duka ba a da bukata kuma ba a su kuma kowace ka doge a kanta to ka nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai isar da saƙon allah tabaraka wata'ala ba don haka ka kirkiro ka ƙara alhalin sunnonin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba su kidayewa sai dai ka yi wasu gwargwadon abin da haka iyawa amma kai ka take sunan manzon allah ka ki aikatawa amma kuma wata rana za ka keɓe ka yi ashariya da shirme da shaye-shaye da tara da maza da mata amma kuma wai da sunan tunawa da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan haduwar bid'a ce karkace karatun alkurani ne bid'a karatun hadisi ne bid'a karatun littafan sunna ne bid'a a'a su ba bid'a bane amma abinda malamai suka ce komi a yi shi ga muhallinsa komi a yi shi ga muhallinsa ƙur'anin ma akwai lokacin da ba shi aka son ka karanta ba wani abu daban akwai lokacin da aka ce ka karanta shi an baka lokuta masu yawa da sauran abubuwa da haka komi za ka yi ka yi shi muhallinsa tara mutane a wannan lokacin karatun alkur'ani da sunnar da kake karatu wannan lokacin ba zai ce ka ya kare ka ga shiga cikin hadari da halaka ba saboda ne ka kara wani abu cikin addini ba magana ka samu lada za ka yi ga karatun ba saboda ba inda aka ce ka yi shi ka yi ba to shi ka sa duk abin da annan ibada kar ka tsaya tambayar wani mutane tambayar renin wayo kai ne ka kirkiro bidiyar cikin addini in aka yi ma magana sai ka ce to karatun alkur'ani ne ba kyau karatun hadisi ne ba kyau ya eh, duk suna da kyau amma ba nan aka ce ayi ba daga komi na ibada a yi shi inda aka ce a yi komi na ibada a yi shi inda aka ce a yi idan ka yi abin nan ba inda aka ce a yi ba to ka yi ɓarna kuma ka yi aikin banza kuma magana ka samu lada babu lada in ba ka yi hattara ba za a biyo ka ce ku. ta haka ya koyan uwa hakika yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin mutane tun daga sahabbai hatta da ai hatta da uttabi'ina wannan yana daga cikin bidiyoyi wanda aka aka sanya a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ni manzon Allah dai bai taba yin wani boki ba na tunawa da annabi ibrahim ko annabi nuhu ko annabi musa ko annabi isa ko wani daga cikin salihan bayi wayanda suka wuce kami ne suna da daraja kuma ya kamata a tuna da su kuma suna da matsayin da ya kamata da sunna ne da ibada ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa irin wannan ibada to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ga kowa daga cikin al'ummomin da suka gabata da manzanni hakanan khalifofin manzon Allah khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba certificate na shiga aljanna da ɗaiɗaikunsu da wayanda Allah ya yi da su gaba ɗaya ba su aikata irin wannan aikin ba kuma sun hika ka son manzon Allah sun fi ka bin manzon Allah sun fi ka sanin sunnar manzon Allah sun fi ka yin aiki don Allah sun fi ka yin aiki don neman lada amma ba su yi ba duk abin da duk wani abun da al'ummar da suka wuce ba su aikata ba babu makawa bari ne ga al'ummar da suka biyo shi ne mafi alkhairi don duk wata salaha tana gare su duk wani gyaruwa yana gare su duk wani cigaba yana gare su ba su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi karni thumma allazina yadunahum thumma allazina yadunahum a wata ruwaya khairul qurun alqarn alladhi bu'istu fihim thumma allazina yadunahum thumma allazina yadunahum su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata muna su ne mafifita waɗanda suka yi zamani da annabi su suka fi kowa a duniya in ba annabawa ba ne sannan masu daraja na biyu waɗanda suka biyo su tabi'ai masu daraja na uku su ne tabi'ut tabi'ina diya da kai yi aiki darajar ka bata kai darajar wayancan bayin Allah ba kar mu manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da daraja da matsayin sahabbai ya fada muna da a ce sahabi zai ciyar da mudu ɗaya na zinariya kai kuma ka ɗauki yawan dutsen uhudu na zinariya kai da ka zo baya-baya kana musulmi kana mai imani kana mai tauhidi kana rikon sunna kana son annabi ka ɗauki yawan dutsen uhudu na zinariya ka ciyar saboda Allah annabi ya ce abinda ka ciyar bai kai yawan mudu ɗaya da sahabi ya ciyar na zinariya ba ya ce kai wala nasifahu kai ko rabin mudu annabi ya ciyar menene mudu aka ce ba sa'i ba mudu wanga da kaka hidda guda hudu in ka gama azumi to wannan ɗaya bisa gudan nan shi kuma gudan nan rabi ne kaga sa'i kaga ba suwa in ka gama azumi ya zamo ka fara ko to ɗaya bisa takwas na sa'i idan eh, sahabi ya ciyar da shi na zinariya kai ko ka ciyar da adadin yawan dukin uhudu to baka kai sahabi ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da wannan matsayin da darajar da Allah ya ba su da gwagwarmaya da zage damke ganin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tabbata ba su aikata maulidi ba don allah kuna ganin da addini na ana barin abubakar mutum mai hikima mutum mai tsoron Allah dattijon Allah wanda ya fara gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin dattijai duk gaunin Umar da sunna ne maulidi da Umar zai bar maulidin annabi bai yi ba ko da kan kun san maulidi bai cikin addini ba sunna bane ba sunna bane bal bid'a ne cikin addini da haka sabon manzon Allah ba su yi ba masu biyarsu ba su yi ba sauran al'umma ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba duk wayannan karnonin da manzon Allah ya ambata ba su aikata maulidi ba an yi shi ne daga baya baya can cikin wani karni cikin kasashen yan bidiya nan ne aka samu wani sarki ya fara aikin maulidi yana ganin na gaba ba su waye ba su yi kokari ba su lada kamar wanda shi kasu alhalin wayancan su suka hi sanin sunna da kowa su suka fi son annabi sallallahu alaihi wasallama hiye da kowa su suka hebe biyar shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hiye da kowa idan manzon Allah ya zo ga wuri yayi wani abu zuwa suka fi abin nan ko sun sani ko ba sani ba iyaka kawai su yi kai kowa in an ce sunna na sai ka san akwai wata walala sannan ka yi su ba ruwansu da wannan annabi ya yi eh to shi kenan a dinga ba su yi shi ba sun ka wuce su da Allah ya yarda da su Manzun Allah ya faɗi matsayin mafi yawa daga cikinsu munin akwai wanda Allah ya yarda da shi Allah ya faɗa mai ya yarda da shi cikin mu da adda hukka, salaha mu bata kai tasu ba zamanin mu bai kai nasu ba da kyawu mu'amalan mu bata kai tasu ba amanan mu bata kai tasu ba hullan mu da yan uwa bata kai tasu ba rikon gaskiyar mu bata kai tasu ba yanzu abinda bai zan addini zamanin su ba mu za mu gano mu ce wanga addini ne wanda za a samu lada in kana da hankali haka dauki wannan haka rodo da yawan masu raunna da yawan masu gyanmu da yawan masu alkyabbobi da yawan masu dogagen riguna wai ana yi tare da su wai hadda sarakuna ana yi hadda shugabannin siyasa da na su kan ba harka ta kai su ba don kare fatin su su ma abin da ya kai su kare matsayin su ka a ce sun ware wani daga cikin al'umma kai ba su abin koyi ba shin annabi ya yi sahabbai sun yi shi ne kawai annabi bai yi ba da abubakar ko umar ko usmanu ko ali ya yi sai ya zamo sunna tunda manzon allah ya hore mu da bin sunnar su to ba ɗaya daga cikin su wanda ya yi ya za a yi kuma abin ya zamo sunna bayan wucewar su bai yiwa wallahi har abada ba wanda zai wani aiki na ibada ya zamo sunna bayan wucewa annabi da wa'annan khalifofin da annabi ya ambata muna ba yadda za a yi wani abu ya zamo addini bai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa muna a cikin hadisin Buhari da Muslim cewa duk wanda ya kirkiro abinda bai cikin addininmu ya kawo shi ya sa to abin nan an mai san mai an mai san mai abi ne kwa kirkiro an mai san mai a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi na hore ku da bin sunna ta da sunna khalifofi na shiryayyu wayanda za su zo bayana ku rike sunna su da tawa a wancan hadisin na ruwayan muslim cewa ya duk wanda ya yi aiki wanda babu umarninmu cikin wannan aikin aikin nan an mai sabai zai yi kace ba kai ka kirkiro ba wancan hadisi ya tare ka ya ce man ahada safi amrina ma laysa min man ahada safi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wannan hadisin kuma yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd inda ba kai ka kirkiro ba ka aikata ka shiga in a kai ka shiga duk wanda kai dai ka saba ma annabi kuma aikin ka mardudi ne ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi ba wata hanya ba wata shari'a ba wata hanya aljanna face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'umma ba wata hanya wadda mutane za su bi su shiga wuta Fati annabi sallallahu alaihi wasallama yi musu ahir yi musu kashedi ya tsawatar da su ga bin wannan hanya kamar idan tabbata a cikin hadisin Buhari da Muslim daga Abdullahi ibn Umar Allah ke yadda da shi da babansa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah bai taba aiko wani annabi ba daga cikin annabawa ba wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya aiko face annabin nan ya zamo lalura ya zamo dole gare ya shiryar da al'ummarsa abin yake alkhairi ne gare su dama menene makasudin aikowa muradin daramina na kasawa don haka aka aiko annabawa don shiryar da al'umma su gwaza musu addini su tsamo su daga halaka to annabi ya tabbata muna ba wani annabi daga cikin annabawa face ya zamo dole ne gare ya gwada ma al'umma ta duk abinda yake alheri gare su don su aikata kuma ya mutu gargadi duk abin da yake sharri ne don su bari kuma mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafificin annabawa da manzanni gaba ɗaya kuma shine cikamakon su gaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce kowa wajen isar da sako da nasiha da lalama ga al'umma ta ko mauludi addini ne da yana cikin addini da an samo shi zamanin manzon Allah ya koyar da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhum ajma'in da aka yan uwa musulmi mu yi kokari duk aikin da zamu aikatawa kada mu rudu kada mu ga cewa wai jama'a suna yi da yawa wai jama'a ke taruwa suna yi ga abin da aka yi ba abin da aka yi zai rudar da kai ba lokacin da aka yi ne da sadda aka yi shi shin wa shar'anta wannan ibada yanzu ga mu mun hadu ba juma'a muka zo yi ba ba ibada muka zo yi ba raka nawa aka ce mu yi ga azhar nawa ne hudu yanzu ba lokacin azhar bane zamu yi sallar juma'a amma aka ce biyu saboda me mai shari'a ya zo mana da haka yanzu kawai gobe asabar mu tara jama'a tun da lokacin azahar ya yi liman ya hau ya yi kudu ba ya yi mutane gargadi kila ma a samu wani mai nasiha ya fara faɗakar da jama'a kamun zuwan liman liman ya yi kudu ba mai zahi ya yi gargadi ya karantar da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi sallama ya yi mutane bai tsoratarwa ga kiyama ya tsoratar da mutane ga sabon Allah cin riba cin amana ya kwadatar da mutane ga ayyukan alkhairi ya gama ladan ya yi ikama a yi raka a biyu masu kyau karatu mai tartili ibada ta yi duk ƙur'anin da aka karanta da huduwa da tsoratarwa da faɗakarwa da bushara duk abin da an kai bai yi ba saboda ne saboda ne yi ba saboda ba lokacin da aka ce a yi haka nan an kai ba jiya in ka yi bai yi ba gobe in ka yi bai yi ba duk tsawon sati kwana shida in mun ka irin wannan ibada ibada ba ta yi ba ba a so tunda ba a samu ba ba a yi ba a yarda ba duk aikin da ba a saka ba ba a yadda da shi ba yanzu misali kai ne dan kasuwa ka je ka yi kasuwanci yau Allah ya baka sa'a ka samu riba ka samu riba kila jiya dubu goma ka samu da kyan na riba amma yau ko da mare sai ya kalli sa riba ka ta kai dubu ɗari biyar kai na ga na yi wata kaza zarabe na da yan samu irin wannan riba ba ina nufin manya manyan yan kasuwa madaidaita nika ne kawai shi kenan an yi magariba kila cikin jam'i ko kuma kai ne liman saboda jin daɗi jama'a ka ce to jama'a za mu yi isha'i amma tun da ni'imar da Allah ya yi muna yau ya yi muna wata ni'ima ta ruwan sama ko ni'ima kaza za mu yi raka'a takwas da Allah za a bar liman ya wuce za su kyale shi mamu raka'a takwas to da raka'a hudu da raka'a takwas ina ne an ka kai karatun alkur'ani raka'a hudu ba su kai raka'a takwas kai raka'a hudu kowace raka'a hudu kowace da fatiha da ƙur'ani tamfilan wata jawidan wata tilawatan sannan kai raka'a hudu su kuma da fatiha irin yadda manzon Allah ya ce ai kai wani irin ruku'i na musamman ka ɗauka ko daidai ka gama raka'a takwas ka sallame akwai sallar saboda mun yi wai an ka ce babu ta saboda ba a yi ta lokacin da anka wanda anka ce ai ba lokacin yin tana kai amma ba ka yadda anka ce kai ba sai aka ce sallar gaba ɗaya ta rubuce to ya zamu mai da rudar da kanmu dole ga sunan tun daga ahadari malamai sun yi muna bayani malaman sunna sun yi muna bayanin ayyukan da babu cikin addini kan mu yadda mu yi in mu yi mun yi aikin banza amma sai wanga da aka taruwa ana sharholiya ana sauransu shi zai rudin mu muna ganin kamar anya kowai anya yanzu ko duk abin nan a ce babu lada akwai wanda ka rudu anya yanzu duk manya-manyan nan su taru ga malamai ga su kazawa ne ga su babbawa ne ga su wani rabarwa ne ga su a'a ah, ina ruwanka da su duka duka yin Allah ya tattara su ya sa su wuta kai kai hasara ne shi Allah bai da wurin da zai sa su gaba daya in ya kaddare su da shiga wuta kai ka tsira ka yi kokari ka samu al'umma a tsira ka yi musu gargadi yin akwai za kai ba ka bi su zuwa ga wannan halaka ba kar ku rudu da irin wa'annan al'amurra don haka duk wani mai kokari ga bidi'a wallahi ka bidi'a ce ta rude mu mu yi kokari mu tsaya ga min suna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka shirya da mu shirye da ba bata bayanta Allah ka ganar da mu abin da ba mu gane ba Allah sarakunan mu kai musu jagora shugabannin mu na siyasa Allah ka kare musu jagora wayanda za a zabe nan gaba Allah ka zaban muna Allah ka zaɓan muna Allah ka dangwala hannuwanmu bisa ga mutanen kirki masu amana masu son Allah masu son sunan manzon Allah masu rusa bid'a masu kashe shirka masu kashe shi'a masu tabbatar da tauhidi a ban ya Allah ko muna so ko ba mu so ka tursa samu Allah mu zaɓi mutanen kirki ko muna son mu yagu Allah ka kawar da mu daga gare su Allah kai muna zaɓi daga sama har ƙasa Allah ka zaɓa muna mutanen kirki alhamdulillah yan Najeriya sun fara ganewa in kana hira da yawa jama'a sai ka ji mutum na cewa yanzu ba fati ya kai ba to shi yadda dai Allah ya shiryar da mu ya ganar da mu abin da ba mu gane ba الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه من جميع الذنوب تفوزوا وتستعدوا في الدارين فإن الله تعالى قد أمركم بتقواه فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن الخطبة تتحدث وتهدف وتهذرنا عن اتباع البدع في الدين لا سيما عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الله فإن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس من البدع في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله لأحد ممن سبق من الرسل ولا خلفاؤه الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ولا غيرهم من سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا التابعين لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعده فقال صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه بخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون المهوديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال أيضا فيما روى المسلم man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يواصل إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بينه للأمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم في الصحيح ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأكملهم حبا ونفها فلو كان الاحتفال بالمولود من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء بل هو من المهدسات في الدين الذي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم فقد قال رسول الله صلى الله فقد قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال جل شانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل ذكره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله إن كثيرا يقترون بكثرة الفاعلين لهذا الاحتفال ولا ينبغي للعاقل أن يقتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن تؤذي أكثر من في الأرض يذلك عن سبيل الله وقال الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله انظروا يا إخواني واجتنبوا البدع واجتنبوا البدع المهرمة والمكروهة في أعمالكم الدنيوية والأخروية لأن الشيطان أضاف البدعة تحت كل سنة قولية وفعلية فاجتهدوا في دفعها وراجعوا بالكم في الكتاب والسنة والإجماع فما رأيتم فيها فافعلوا وما خرج من ذلك فاجتنبوه لأن الخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والشر كله في البدع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكافرين والمنافقين في كل مكان وفي كل زمان اللهم آمنا في نيجيريا وفي بلدنا سقط وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا اللهم ممن يحل حلالا ويحرم حراما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعل القرآن شهيدا علينا ولا تجعله شاهدا علينا وانفعنا اللهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واجعلنا مما يتأسي به في أقواله وأقواله وأفعاله وشفعه فينا وتجاوز عن سيئاتنا يا يا ذا الغفران كبيرها وصغيرها ولا تخزنا يوم يوم الميعاد اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم كم وكر أمنت دمر ثلاثة إمام Muhammad Abdullahi Tela yana ƙara samun lafiya kwarai gwargwadon hali sai dai tsayuwa din a yi hudu ba shine dan aiki saboda matsala ga kafa wuce Allah ya bashi lafiya da shi da sauran marasa lafiya gaba ɗaya ya karɓa muna ibadan mu assalamu alaikum